akan ayyukansu da niyoyinsu. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم waɗanda suka ƙi zuwa jihadi da waɗanda suka tuba zuwa ga Allah su sani cewa Allah shi yake karɓar tubar bayansa kuma shi yake karɓar sadakarsu amma ya wadatu daga gare ta yana ba mai yin sadaka ladan sadakarsa kuma shi mai yawan karɓar tuba ne ga duk wanda ya tuba cikin bayan